sai yake sama masu wasu lokacin na musamman domin ayyuka na alkhairi a riɓanya masu lada a cikinsu domin ya gafarta masu zunubansu domin ya gwaɓaɓa masu kyautar da yakan yi na lada Allah Ubangiji yakan datar da wanda ya so ya dace da irin waɗannan kwanaki ya yi Allah ɗa'a ya ji tsoronsa a cikinsu sannan kuma wani yakan taɓe ko ya taɓar da wanda ya so sai ya tozarta ya tozartar da al'amarin Allah ya kuma saba masa a irin waɗannan kwanaki masu daraja muna godiya ga Allah muna ƙara yabo a gare shi wanda ya cika mana wannan addini namu ya cika mana wannan ni'ima ta addini ya yarda mana da musulunci ya zama shine addini ya shara'anta mana ayyuka nagari sannan kuma ya sanya lada na musamman a cikin waɗannan kwanakin ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama bayan haka yayin uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa domin wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kare shi ya katangance shi nan duniya da lahira Allah maɗaukaki na cewa ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan kuma rai ta san mene za ta gabatar dan gobe gobe ba ta gobe wayewar gobe garin gobe ba ana nufin gobe ta kiyama kenan rai ta ji tsoron wato ku ji tsoron Allah lallai Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa ku sani ya ƴan uwa musulmi lallai Allah ya shar'anta ya samar da wasu lokatai da zamunna wanda yake ninninka ayyuka na lada na alkhairi ga wanda ya a cikinsu kuma yakan buɗe ƙofofinsa na rahama yana fifita wato ainihin bayansa wanda ya so ya riɓanya ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki ya ninninka masa lada ya girmama masa lada aiki kaɗan a ninninka masa lada mai yawa kuma Allah yakan gafarta ma bayansa wanda suka nemi gafararsa ya tuba ya karbi tuban wanda suka nemi tubansa har wa yau kuma yakan amsa addu'ar wanda suka roƙe shi waɗannan kwanuka sukan maimaitu shekara bayan shekara wasu kuma lokaci bayan lokaci to daga cikinsu wannan kwanaki da muke ciki wato goma na farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki suna da falala suna da girma sha'aninsu ya ɗaukaka ya girmama domin Allah ya rantse da su yake cewa wal fajr wa layalin ashir Allah ke rantsuwa da alfijir sannan yake rantsuwa da darairai guda goma malaman tafsiri suka ce su ne darairan nan na zulhijja wato kwanaki guda goma na farko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa aiki na gari a cikinsu yana da falala ta musamman fiye da wato falala ta jihadi fi sabilillah kamar yadda ya zo a cikin hadisi abdullahi dan abbas allah ya kara masu yarda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki wanda za a yi ayyuka nagari a cikinsu kuma suka fi soyuwa ga allah sama da ayyukin da aka gudana a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja sahabbai suka ce ya manzan allah yanzu har jihadi fi sabilillah ya ce har jihadi sai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba ma'ana dukiyar ta kare a can shi ma ya yi shahada a can wannan shi ne kaɗai ya fi fiye da wanda ya yi aiki nagari cikin waɗannan kwanaki ba don komai ba malamai suka ce domin kwanaki ne da manya-manyan ibadoji suka tattaru a cikinsu sallah azumi sannan sadaka ga layya ga hadaya sannan ga aikin hajji babba ko waɗannan watanni ka iya yin sallah a cikinsu da azumi da sadaka amma hajji ba zai yiwu ba sai cikin wannan kwanaki kinan suna da falala ta musamman da Allah ya ba su sannan har wa yau a cikin su ne daren nan ko ranan nan ta arfa take samuwa wanda ita ce ake kiranta ayyamul azim ko kuma ake kiranta ayyamul akbar wannan rana ce da Allah ya cika mana addinin mu a cikinta Allah ya cika mana ni'imarsa a cikinta ya saukan da manzansa ayan nan aya wacce take mai daɗi in ana karanta ta za ka yi farin ciki Allah ya ce wato na cika muku addinin ku sannan kuma na cika muku ni'ima wato ni'ima ta sannan na yarda muku da musulunci ya zama shine addinin da na yarda da shi wannan aya ba ƙarama aya ba ce ta farin ciki Allah ya ce ya cika mana addini kenan an cika ba magana ƙari wani yau ya zo ya ce ga wani abu shi ma zai ƙara banda Allah ya cika ya kulle da za addinin musulunci sada da tafi na kiristanci amma da yake an kulle shi kenan duk wanda ya zo da bid'a shi sai a ce je kai kayanka hakanan kuma Allah ya ce ya yarda mana da musulunci shine addini kinan duk wani da zai zo ya wani abu ya ce addini ne to sai da ya kayan shi amma Allah bai da da shi ba ya ƴan uwa wannan dai kwanaki a cikinsu ne ake yanka na layya da yanka na hadaya rana ce mai girma saboda rana ce da ake yin yanka a cikinta wannan yanka kuma tana cikin manya-manyan ayyuka da ake kusanta zuwa ga Allah layyaki nan da hadaya domin rana ce da ake son yawan zubar da jini yawan yanka ita yankan nan Allah madaukaki ya gwama ta da sallah ya ce fasalli li har wanhar kai sallah don ubangijin ka sannan kuma kai yanka don shi har wa yau wata ya ce ka ce lallai yanka sallah ta da yanka na da rayuwa ta da mutuwa ta duka na Allah ne ba zan haɗa kowa da wasu ba ba zan ma Allah kuma haɗa shi da wani ba kenan yanka ashe bamban al'amari ne da Allah ya faɗi sallah sai ya ce yanka qul inna salati wa nusuki ashe kun ga yanka ba karama ababa ce ko ba a ta ga kowa sai ga Allah saboda haka sai mu daɗa shiri mai kyau ga wannan kwanaki nan muna cikin su lokacin laye yana fuskanto mu ya bayan Allah mu sani lallai ya kamata ga dukkan musulmi ya fuskanci kwanakin nan da muke ciki waɗannan muke cikin su a yau da ainihin niyya kyakkyawa da tuba na gaskiya da tuba na abin da yake na wajibabu da ya takaita ya tuba ya rika cika su yana yi tuba daga munanan ayyuka da yake tuba ya basu sannan tuba daga rashin godiyar Allah ya dawo ya rika godiya a bisa ni'imar da Allah ya yi kenan abubuwa biyu muke bukata inda kana sakaci game da abin da Allah ya ce ka yi to ka gyara idan kana aikata ayyuka na sabo ka tuba ka bari ni'imar da Allah ya maka baka masa godiya to ka dawo ka rika godiya gare shi domin annabi ce waye wanda duk ya waye gari daga cikin ku iyalinsa kalau shi ma jikinsa lafiya lau ya mallaki abin da zai ci a wannan wunin to kamar an ba shi duniya ne da abin da ke cikinta ya jama'a ku dubi abin da annabi ya wasafa wato ni'ima ka waye gari kalau iyalin ka kalau kana da abin da zaka ci a wurin shikenan kamar an baka duniyan nan yau nawa ne muke da irin wannan masu raki da tsuwa da ihu na ana cikin kunci da waye galibi ma ba wanda suke rasa kuta yaumin ba ne yana da kuta yaumin wani ma kuta usbu'in wani ma kuta shaharin wani ma kuta sanatin amma sai ka ji ya raki yafi ihu shedan yana ta nuna masa talauci baya nuna masa abin da Allah ya bashi ballanta har ya ɗauka ya sama wani to ya kamata mu rika fahimta irin waɗannan hadisai ya wajaba ya kamata ga dukkan musulmi ya ci gajiyar waɗannan kwanaki ta hanyar aikata ayyukan alkhairi domin Allah ya ɗaga darajar bawa ya ba shi aljanna domin Allah ya ku gaugawa zuwa ga neman gafara Ubangijinku da kuma neman aljannan nan wacce take faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa kuma an tattale ta ne ga masu takawa ya uwa ya wajaba muhimmantu da ayyuka na farilla musamman cikin waɗannan kwanaki da abubuwan da Allah ya wajabta mana kamar yin sallah azumi aikin haji zakka biyayya ga iyaye da sauransu da kuma barin abubuwa na haramun da abubuwan da shari'a ba ta so yana daga cikin abin da ya dace mu kusanta zuwa ga ubangiji shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗi cikin hadisi kudusi da ayyukan da ya wajabta mana haka Allah ya ce cikin hadisi kudusi Ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alai ba wani abu da bawa na zai yi ya kusanta zuwa gare ni kuma na fi son abin sama da yayi abin da na farlanta masa abin da Allah ya farlanta maka kayi to wannan shi Allah ya fi so kuma shi za ka fi ƙara kusanta zuwa ga Allah in ka gama sauke abin da Allah ya wajabta maka wani hadisin kudisi sai annabi ya ce wa ma Zalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabba bawana ba zai gushe yana ta ƙara kusanta zuwa gare ni ta hanyar aikata na filfili face sai na so shi ka sauke farilla kenan an yi sallar jam'i tare da kai ta azahar sosai ka tashi kuma kai na fila ta rawatin ko ai kai kafin an yi magariba da kai haka duk irin wannan ka sauke wajibi sai kuma ka tashi kai nafila kayan ramadan ya wuce irin wannan watan ya zo sai kuma kai na nafila kai na arafa shi ma sai ka ƙara kusanta zuwa ga Allah Allah ka samu aikin da za mu ƙara kusanta zuwa ga Ubangijinmu yana daga cikin ayyuka wanda suke kusa bawa ya kusanta zuwa ga Ubangiji na karanto su da larabci ba sai na maimaita muku su ba tunda dukka ana jin su masu jin larabcin nasan su suka fi yawa bisa da wanda ba sa ji ba sai na maimaita su ba ɗaya kawai zan faɗi daga ciki shine ƙarin kusanta zuwa ga Allah ta hanyar zuwa sallar idi a filin idi a ranar idi shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a ƙara mai da hankali a cikin abubuwan da ya kamata a yi a waɗannan kwanaki daga cikin abubuwan da aka shar'anta mana wato a cikin wannan kwanaki masu albarka shine azumi yin cikin kwanaki tara ɗin ko kuma rana arfa ko kai dukkan taran ko kuma kai na rana arfa saboda hadisan da suka zo su ne mana bayani a kan falalar azumi wato ainihin a dukkan kwanaki musamman kuma a waɗannan kwanaki da idan bawa yayi azumi za a ninninka masa lada ya uwa musulmi har wa yau daga cikin abin da bawa zai yi ya ƙara samun lada shine azumin rana arafa azumin rana arafa ga wanda yake bai je hajji ba kenan shi ma yana da nashi ladan saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana kankare shekarar da ta wuce wannan wata shine wata na sha biyu na kwanakin shekara ta musulunci yana karewa watan muharram zai kama farkon shekara kenan to in kai azumin rana arfa sai ya sababinsa a kan kare ma zunubin shekarar da ta wuce sannan da kuma shekarar ma da za ta zo kaga falalar ta kai falala saboda haka sai mu dage ranar arfa ya zama ba a mu ba an azumci wannan rana da mu Allah ya sa mu dace yana daga cikin ayyuka da ake so a yi kyawawa masu cikin wannan kwanaki masu albarka a ƙara kusanta ga Allah shine yanka layya wato yin layya saboda me ibada ce mai girma sunna ce ta babanmu ibrahim alaihi salam kuma annabi sallallahu ya shar'anta mana shi ma yayi hadisin abdullahi dan umar ya ce annabi ya zauna a madina shekara goma duk shekara bai taɓa daina yin layya ba ma'ana duk shekara sai yayi shi ko anas dan malik cewa ya annabi ya yi layya wato da wasu raguna guda biyu manya-manya ɗirka-ɗirka wato wanda suke da manya-manyan ƙahoni annabi ya yanka su da hannunsa ya yanka su ana wato yana so ya tabbatar mana sunnan layya annabi ya yanka raguna biyu saboda wadata da hali kaga Allah ya baka sai ka yanka kai ma raguna biyu biyar goma shanu goma raƙuma musamman yadda ake fama da rashin abincin nan da yunwan nama wani sai wata guda bai sa tsoka nama a bakinsa ba to Allah ya hore maka sai ka yanka a rarraba a ba makwabta a ba yan uwa a ba abokan arziki a ba mai han mai hali ana ba layya ita layya ba irin sadaka ce ka ci ka sha kai sadaka Allah ya sa mu dace wannan yana da kyau mu kada mu yadda shaidan yaudare mu da babu da kaza kaza ka ƙi layya kuma kana da halin yi in kana da hali Allah ya sani kai ko bashi irin namu na ma'aikata kan a biya albashi sai ka ci tunda kana da daman biya in an albashi da bashin ɗan kasuwan da kan kuɗin su shigo amma bashin na ban da hali in jefa kaina cikin kunci wannan shari'a ba ta yadda ba in baka sami dama ba annabi lai yadda ya ɗaya yanka ya ce nawa da iyali na ɗaya kuma da sauran al'umma ta wanda ba sami layya ba ka shiga ciki saboda haka ya'yan uwa mu dage in dai Allah ya hore mana layyan nan ka a mu a baya haka nan daga cikin abubuwa da ya kamata mu lura da su ladubban layya ladubban nan suna da yawa daga ciki shine mu lura da cewa shi wanda zai layya in ka kulla ni yayi to watan nan ka duk abin da za ka yi yana kamawa to sai ka kame daga taɓa ka. da farcenka har sai ka yanka abin layyaka. wannan ladabi ne na layya har wa yau yana daga cikin ladubin layya lura da shekarun abin da za a yanka musamman zamani yanzu ana ba dabbobi kemikal da wasu abinci da dandanan dabba za ta surkume ta girma ka je ka yanka ta bata cika shekarun layya ba to layyaka ba ce ba dole ya zama idan da akuya za kai to ta zama ta cika shekara cikakka cif cif idan da rago ne ainihin ya zama ya cika wata shida sannan inda raƙumi shekara biyar saniya ta zama ta cika shekara biyu waɗannan da su ne ake layya wanda duk ba su sami haka ba to layya shi ba te ba yana daga cikin kunce kuncen layya shine lallai a yanka ta lokacin da aka haddade mata shine ka yanka bayan an sauko daga idi in ka yanka kafin a sauko annabi ya ce wannan ta zama kayan kama kanka ne ba ta zama layya ba sai mu kiyaye wannan yana daga cikin hukunce hukuncen layya ta zama dukkan aibobin da annabi wasafa guda hudu babu su tare da abin yankanka shine annabi ya lissafa su ta zama cewa ba mai ido ɗaya ba ce ta zama ba mara lafiya ba ce karara tana fama da ciwon hanta tana fama da ciwo duk ta zama ba gurguwa ba ta zama ba mai karyayyen wato ainihin ba kanjaman ma ba kafi zuru wadda jikinta ba ƙwargo ba tsoka waɗannan su ne annabi ya bani ya faɗi ƙarara mu nisanta saboda haka yan uwa sai mu kiyaye daga ciki na yi magana da ne zuwa idi zuwa idi maza da mata yara da ƙanana kai har mata masu al'ada da mata duk ake so a ɗunguma a zo filin idi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna wannan sha'ira ta musulunci a fito ka sanya abin da Allah ya hore maka na ado na kaya da iyalinka sannan a hana yara yin adon da bai dace ba musamman 'yan mata waccan sallah da ta wuce an ta jona gashi jona gashi annabi ya tsine mu wacce aka jona mata da wacce ta jona da da ka tafi mata sai sun jona wannan gashin kuma haramun ne annabi ya yi tsinuwa babba saboda haka idan ka ga mace ta yi to ko dai 'yar musulmi ko matan musulmi ko kanwa musulmi banda ma ma ba a magana arna to sai mu kiyaye ƴaƴanmu ya zama idan kana kan ƴaƴanka mata wace irin shiga suka yi me suka yi na kitso ya suka yi magashin su na gashin su ne na asali ko sun jona wani na daban kuma sun rufe shi sun sa hijabi ko sun fita tsirara Allah yana ganin da abin da muke yi mu ji tsoron Allah mu nemi abin da za mu kusanta zuwa ga Allah mu nisanci abin da za mu auka cikin fushin Allah a dukkan abubuwan da muke yi Allah ya mana jagora muna addu'a muna ƙara godiya ga Allah bisa neman da ya mana na dawowa shugaban mu lafiya daga jinya da ya je muna ma Allah godiya bisa wannan ni'ima ba wayan mu ne, ba dabaran mu ne. wannan wata ni'ima ce daga Allah da kuma ƙasƙantar da wasu da suka sha alwashin cewa ba zai dawo ba ba zai dawo ba to Allah ya dawo da shi ya nuna masa ikonsa da kudurarsa da ikonsa muna fata Allah ya kara mashi lafiya Allah ya bashi ikon sauke nauyin da ke kan shi Allah ya bashi mashawarta na gari wanda suke neman gwamnatin da shari Allah ka san su Allah ka mana maganin su na cikin gida da na waje Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da imani ka saukan mana da albarka a daminan mu ka saukan mana da albarka a wannan damina tamu Allah ka sa ta zama mai harshe Allah ka sa ta zama mai amfani a gare mu marasa lafiyar mu duka Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ubangiji ka yaye musu Allah ka yaye musu Allah ka yassare musu Allah ka sauka mana dukkan albarka a kasuwannin wato a gidaddajin a dukkan rayuwarmu ga baki daya Allah ka shirye mana da 'ya'yanmu ka tsora su kan tafarki na gari da matanmu da mu duk Allah ka bar su kan hanya ta gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وفقنا لما يرضيك عنا واجنبنا معاصيك يا رب العالمين وجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين واعف عنا وتب علينا واغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا